Masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. A jawabinsa kafin zaman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na saba'in da bakwai, Sakatare janar na Majalisar Antonio Guterres ya buƙaci haɗin kan duniya. don kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake fuskanta daidai lokacin da rikici ke ci gaba da fantsama sassan duniya cike da fargabar yiwuwar fuskantar yaƙi da makamin nukiliya nan gaba kaɗan wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku za mu fara da saƙonnin da muka samu ta manhajar whatsapp sashin hausa na gidan rediyo faransa international mai magana a kongon mamila adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar niger a departament dungure mazauni nan birnin zilletan a nan kasar libya da farko ina muku fatan alkhairi to wani taro da shugabannin kasashen duniya suke yi muna musu fatan alkairi kuma da fatan za su tattauna abubuwan da za su amfani kasashen da karshe muna fatan allah kawa kasashen mu na duniya baki daya zaman lafiya da ma abin da lafiya za ta amfana a tashi lafiya na gode da kongon mamila adamshi. Harafa assalamu alaikum mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam shagalaka Local Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Wannan taro da za a yi na Majalisar Ɗinkin Duniya muna fatan kasashen duniya ko kuma in ce manyan kasashen duniya da ƙananan kasashen duniya waɗanda za su halarci wannan taron za su musamman ma na Afirka za su fiye ma Majalisar Ɗinkin Duniya biri hawo tsiya ma'ana ya kamata a rika yin adalci a yadda take gudanar da mulki ta domin gaskiya yanzu mun gani a zahiri da take gudanar da mulkin ta kamar ana nuna wariya ciki saboda ai mun gani kasashe irin Wasu habasha waɗanda sun ka shafa ma tsakaninsu da tigray suna yaƙe-yaƙe mai magana abdullahi laki funtuwa da karamar kuma funtuwa a cikin jihar katsina buɗe babban zauren majalisar ɗinkin duniya kashi na saba'in da bakwai da aka yi wata babbar dama ce kasashen duniya musamman kasashenmu na afirka duba da irin halin da kasashenmu ke ciki na rashin tsaro a matsalar rashin karfin tattalin arziki ya kamata a ce shugabanninmu idan sun halarci wannan taron musamman shugaban najeriya muhammadu buhari da ya nemi taimakon agaji ga manyan kasashen duniya akan matsalar tsaro domin matsalar tsaro ne ma yake mamaye najeriya duba da irin tashin hankali da wasu yankuna ke ciki na kasai musamman akan kan matsalar tsaro kuma magana gaskiya a wannan majalisa gaskiya ba ta cika taimakon da ya kamata a ce tana yi wa kasashe ba tana yin a kan ma wasu tashe-tashen hankula da ake yi da kuma matsalanci tattalin arziki da wasu kasashe ke ciki duk ba ta taimakon yadda ya kamata ya kamata a ce an haɗa kai domin ciyar da kasashe gaba na gode ku tashi lafiya. Sashen su na gidan rediyon Faransa suna na Lola Izzazo wucewar dan auta a karamar hukumar sabon garin Zaria jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. To gaskiyar magana akan abin da ya shafi a halin da duniya take ciki da kuma irin tasirin Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma akasin haka. To mu dai a nan musamman mu na Afirka yankin Sahel a za mu iya cewa gaskiya kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba domin da yawa wato abubuwan da suke faruwa a nan yankunan namu na yammacin afirka a rashin zaman lafiya shi ya fi yawa wanda sanadin siyasa da kuma bukatun wasu mutane ne ya wato ɗabbaka abin sosai kuma akwai majalisar ɗinkin duniya ba wai babu ba a kawai dai sai dai mu ji wato a labarai ko mu dinga gani a jaridu irin ƙoƙarin da take yi amma kuma ba ma gani a zahiri gaskiya domin kuwa kullum abubuwan ƙara taɓarɓarewa suke yi kuma bahaushe ya ce ruwan da ya da ke kashi ne ruwa. Radio France magana da Alhaji Abdulaziz Abu Zaidi daga Tiliyan jihar Tawan Jamhuriyar niger Eh a gaskiya wannan taro na zama da ake na Majalisar Ɗinkin Duniya to gaskiya mu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ita kan kanta ma gaskiya abu ce ta wasu 'yan tsirarun ƙasashe masu ƙarfi dan Majalisar Ɗinkin Duniya gaskiya tana amfani wasu ƙasashe ne ba duk ƙasashe da ke amfani ba musamman ƙasashen mu na Afirka. ba ta wani amfanin mu da wani abu kawai ana zama dai da a bata kuɗi ga banza bata ma kuma shugabannin mu lokaci kawai su taso su komo su ba tare da wani ci gaban majalisa ba radio a a na kenan sunana alhaji abdulaziz abu zaidi daga tiliyar jihar tawan jamhuriyar nijar mota laya radio faransa international suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan bude eh, zauren taro na majalisar ɗinkin duniya na karo 77 to mu muna kira ga mu na afirka ya kamata su yi bayanin abin da yake damun talakawan ƙasashensu da abin da yake damun mu kuma idan an san haɗi to a magance mana abubuwan kuma allah ka bamu lafiya da zaman lafiya dangance da harkar eh, rashin zaman lafiya na Eh, yaƙe-yaƙen wannan da kinafin da fashi da makami da duka abubuwa da yawan da ba daɗi a ƙasashe dai Allah ka mana maganinsa Allah ka mana maganinsa na gode Radio Faransa International na Iliyami Shayi garkin daura gaba dai gaba dai RP Hausa muna tare da kokuta lafiya. rufe hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to ni dai gaskiya yin ga wannan ra'ayi naku ne yau gaza kungiyar majalisar ɗinkin duniya ne fi lallahi ya kamata kungiyar majalisar ɗinkin duniya ita ce mai shiga tsakani ya kamata a ce a shirin da za a yi an zamna an tattauna da Vladimir Putin da wannan Vladimir manzalaski na shugaban ƙasar Ukraine. Idan aka tattauna za a samu kan bakin zaren wannan magana sa ta a kungiyar nato shi ya hazzaka wannan vladimir putin idan suka warware matsalar to kaga kenan za a yi tahiya daidai duniya za ta zama lahiya ya kamata yi a sulhunta naku na agwa mai face daga nan zandar sunana umar aliyu yan audu daga karamar hukumar gaya ta jihar kano najeriya magana ta gaskiya zan iya cewa wannan majalisa da aka kafa za a ga tun da majalisa sai kaman zan iya cewa ta da kasashe daban-daban ko in wannan majalisa ni na ganin kaman za ta iya yin tasiri to amma ka kalla abin ta bangaren diplomasiya sai kaga kaman akwai wani abu da yake faruwa ta karkashin ƙasa yasa amma majalisa ce mai karfin faɗa kuma ta yadda za ta iya yin tasiri sosai wajen kawo karshen wannan abin amma ni gaskiya na ganin kamar akwai wani abu da yake faruwa na diplomasiya shine yasa yake aka kasa kawo karshen wannan matsalar da suke faruwa fatan mu da shi na Allah ubangiji ba mu zaman lafiya a kasa da jiha da duniya baki daya Umar Aliyu Audu daga karamar hukumar gayyata jihar Kano Najeriya ku tashi lafiya. Hore fi Hausa mai magana ba kuma radan jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar. Muna yi wa da suka bude wannan taron wayanda suka je shugabannin mu na nahiyar Afirka da sauran shugabannin musulmi muna musu fatan alheri Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya. Kuma Allah ya cusa a son talakawansu a zuciyarsu ba mulki ba domin kuwa wannan mulki sun samu Allah kuma idan ya cusa sun talakawa a zuciyarsu anan ne za a samu adalci duk shugabannin da baya yin adalci baya son talakawa ne wannan taro da majalisar dinkin duniya yake jagoranta gaskiya majalisar dinkin duniya shi ma rakumi da akala ne domin kuwa manyan kasashen irin su Amurka yadda suke so suke ja wannan shugaban kuma baya iya taka rawa akan wayannan kasashen Allah da ubangiji ya yi jagora kawai Yanzu sai ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu da muka samu ta shafe mu na Facebook, kuma Abdulrahman Gambo zai karanto mana. To madalla Hauwa, bari mu fara da ra'ayoyin Bilyaminu Agwarmaji tare da Khadija Iliyasu Agwarmaji da Lawal Sade Daura da kuma Kubra Ya'u Agwarmaji dukkaninsu daga karamar hukumar ningi a jihar Bauchin Najeriya suka ce Assalam Arifai Hausa mu dai fatanmu shine waɗannan rikice-rikice da ake samu a sassan duniya Allah ya kawo mana ƙarshen su sai kuma ra'ayin Aliyu Usman taka lafiya wanda ya ce Salam Arifai Hausa to da farko dai ko kaɗan ban yarda da cewa babban zauren majalisar ɗinkin duniya na taka rawar gani ba wajen daƙile rikice-rikicen da ke faruwa a cikin ƙasashenmu na duniya. To bar mu je ga ra'ayin Sani Umar na Liliya Makuku wanda ya ce salam arifai hausa hakika wannan kira da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya wato antoni guterres ya yi hakan abu ne mai kyau domin ko masu karin magana na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sai kuma ra'ayin yaro biniya garin malam wanda ya ce salam arifai hausa fatan alheri tabbas haɗin kan ƙasashen duniya zai kawo ƙarshen rikice-rikicen da ƙasashe suke fuskanta rabi'u nuhu na buka cewa ya yi salam arifai hausa tabbas duniya na fuskantar kalubalen yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula da ayyukan ta'addanci muna fatan wannan taron zai sauya fasalin majalisar don taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan matsalolin rikice-rikicen da suka addabi duniya sai kuma ra'ayi na ƙarshe wanda ya fito daga imam yahaya soja wuba adamawa wanda ya ce hakika matsalar ta'addanci na neman mamaye duniya a wannan lokacin lura da cewa sabon rikici ya ƙara barkewa a tsakanin armenia da azerbaijan bayan yakin da yake ƙara ƙazanta a tsakanin rasha da ukraine muna addu'ar dai allah ya kawo zaman lafiya a duniya baki ɗaya to hawa iya ra'ayoyin da zamu iya ɗauka kenan an gaida abdulrahman gambo shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Aiko mana da sako ta shafinmu na Facebook ko kuma sakon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar WhatsApp a wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Murya RFI ni ne naku Umaru Dauda daga Karce Zaria. Eh, maudu'in da kuka bada na yau na zancen majalisar ɗinkin duniya ga ayyukan da take yi gaskiya eh, majalisar ɗinkin duniya tana ƙoƙari tana ƙoƙari duk in ta ga abubuwan da za su faru inda ake yaƙi inda ke da yunwa inda ke da fatara inda ke da kuma hamada suna ƙoƙarin su kai ɗauki da inda ake yin kuma ambaliyar ruwa suna ƙoƙarin yadda suke yi su kai ɗauki sai dai abubuwan ne kamar yadda bahaushe ya ce in dambu yawa ba ya Jummai. amma an suka yi kokari komai yawan dambu akwai lokacin da dambun inda aka sa mai man da yawa to dambun dole ya mai. to muna muku fatan alheri sai dai su ci gaba da kokari su ci gaba da kokari muna gani gaskiya suna kokartawa da an yi abu su gaye gaskiya tun da har amerika ma suna mata tsawa isra'ila ma suna mata tsawa inda suka ga akai abin da ba a yi ba tun da su ba makamai gare su balle su ce su dauka ɗauka su je su je yaƙi da kansu to muna muku fatan alheri. sashen Hausa na Radio France sunana layi Sharukan daga kungiyar Kurna ina mafita a jihar Kanan tarayyar Najeriya. To a gaskiya nima ma abin da nake gani shine gaskiya ta gaza idan aka duba irin shekarun da wannan kungiya ta dauka ta majalisar ɗinkin duniya gaskiya ka iya cewa bata samar da wani daidaiton da za a iya dauka a nuna ba a sannan kuma ni abin da nake gani shine shi kanshi wannan taro da aka kaddamar gaskiya kawai za a yi shi ne a matsayin taron shan shayi a tashi nagode rafiya abdullahi mai gizo bajatan sile da ke cikin yankin abala a sha tilbiri a shan kuriyar nishar eh to a na dangance da barakar da ake samu cikin tsarin tafiyar da majalisar ɗinkin duniya to magana ta gaskiya rashin adalci ne kawai saba ba muna ganin shi shin adalci ne kawai haka isko wasu jama'a idan bala'i ya faɗa musu Allah ya kiyaye haka isko an damu da su ana ta kai musu agaji musamman eh, al'umma nan na Ukraine na gabashin Turai amma ga shi nan yan gudun hijira kasashen mu ga yan Rohingya ko ina ga sunan yaƙi na bangaren Tigray an ki sa hannu an ki komi maimakon shi kawo ƙarshe amma sai dai bayan fage su turawan suke ta taimakawa bangarorin biyu suna ta kashe juna fatan mu dai a sake zama kuma Allah shi ba mu shugabanni na gari da za su jajirce akan wangalamari a tashi lafiya a rafiya wasu radio faransa international radio mai albarka mai magana yusha di liman a kasar sudan a ra'ayina da zan bayyana game da majalisar ɗinkin duniya so ya kamata a canja mata fasali duba da yadda ƙasashen yamma suka ba kansu fawa a majalisar ɗinkin duniya na kullum murƙushe al'ummar afirka ake da ƙasashe marasa ƙarfi kullum ana yi musu abin da aka ga dama yanzu kama abin da muke gani a ƙasar rasha tana da alintan ƙasar ukraine ya kamata a ce an samu wani mataki wanda za a iya taka ma kowace ƙasa baya wanda za a iya haɗuwa a taka mata birki in ma ta ruwan sanyi in ma ta ƙarfi ko da ta ƙarfin soja ne ya kamata a ce an taka ma rusiya birki duba ga yadda yakin ya haifar ma da masifa a cikin duniya radio faransa ta shi lafiya sashen wasu radio faransa suna na rabiu nuhu na buka daga funtuwa jihar katsina Muna godiya da damar da kuke ba mu muna tofa albarkacin bakinmu akan al'amuran da suka shafi rayuwa, siyasa, zamantakewa. To alal hakika taron da ake a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya domin lalubo bakin zaren warware matsalolin suke faruwa a duniya sai mu ce to Allah sa dai ba taro ba ne irin wanda aka sa yi a da wanda ake yi kawai a tare a sha shayi a watsi. Ya kamata kuma a gano cewar duk abubuwan da suke faruwa da yaƙe-yaƙe da sauransu babu kuma abin da ke kawo su face zalunci na shugabanni da suke al'ummomin da suke jagoranta to muna fata Allah ta'ala sa wannan taro ya sauya alƙiblar duniya ya zama Allah lubo bakin zaren kawo ƙarshen irin wannan abubuwa da ke faruwa na gode mai magana naku Rabiu Nuhu na Bukka daga Funtuwa jihar Katsina ku tashi lafiya Radio France International Erefi kuna tare da Sadisu usain daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Eh to wannan budin taron da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi na shekara-shekara hukumomin Afirka kowa shi zo shi hudu matsalolin shi. Eh to guguwar yaƙi ce tabbar da ta farauta. Yadda hukumomin Afirka za su hudu matsalolin su su ma haka za su hudu nasu saboda yanzu su ma ba su tsira ba. Eh da Afirka ce da Asiya kowane idan aka bude irin taron da na shekara-shekara e, kowane na zuwa shi na hudin nashi su saurare na annasu to a yanzu kowane nahiya akwai matsaloli su ma ba su cira ba kenan yanzu yadda hukumomin afirka za su hudin nasu matsaloli su ma haka za su hudi e, to kasawa dai to dama ai eh, ba a ce ba su kokari amma kuma ba wani kokari na dama su kai ba to kuma sai ga su su ma ba su hita daga cikin matsala ba to na gode fi kuna tare da sada su daga mai a jamhuriyar Nijar. nan shirin ra'ayoyin ko masu sauraro ya zo ƙarshe. A madadin Abdulrahman Gambo wanda ya taimaka wajen tsara shirin, injiniyan mu na yau Ibrahim Tukur Kefi, ni Hauwa Muhammad ke cewa a huta lafiya.